أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب muhammadin وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين Yan uwa, asalamu alaikum wa ورحمة wa وبركاته barkamu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala yanzu za mu gabatar muku da jawaban Sheikh Murtaza sada game da mummunan harin da yan ta'adda barayi suka kai masallaci a jihar Zamfara mutane suna sallah yan ta'adda suka yi awon gaba da su abin da ya kamata mu sani cewa mun cika magana sosai akan matsalar tsaro har wasu suna ganin kamar kiyayya ce da wasu mutane babu wata ƙiyayya, yau duk musulmin da arewacin Najeriya ya san wallahi babu abin da yafi matsalar tsaro muhimmanci arewacin Najeriya abin da ka faruwa yanzu jihohin Sokoto, Katsina, Zamfara tsakani da Allah gwamnatin Najeriya in dai ba ta iya kare jinin mutane to ta yahe mu kun san dalili saboda ba mu da bambanci da waɗanda ba Najeriya ba gwamnatin Najeriya ta ɗauke mu kamar 'yan wata ƙasa daban ba Najeriya ba yanzu jihar Katsina da Katsina zuwa Jibiya kilomita arba'in da biyar, get tsakanin na soja na 'yan sanda jami'an tsaro ya fi get talatin da Katsina zuwa Jibiya amma kullum sai an kashe mutane kullum sai an swace mutane don Allah akwai bakin ciki kowa bakin ciki ƙa'ida ta kowace gwamnati ta kiyaye ma mutane addininsu ta kiyaye musu dukiyarsu ta kiyaye musu hankalinsu ta kiyaye musu mutuncinsu amma tsakani da Allah ko guda mun rasa ku dibi bala'in da an kawo mutane shekaran jiyar Juma'a Zamfara ina masu cewa ai gwamnatin Zamfara an matsa mata ku di masallacin Juma'a ma jama'a don Allah 'yan ta'adda sun rena gwamnatin Najeriya ko ba su rena ba sun rena shugabannin Najeriya ko basu rajjumu'a fa da rana ka tankar karhe ɗaya da wani abu na rana wai 'yan ta'adda sun ka zo masallacin juma'a sun ka tattara mutane don shi nika cewa su kansu mutanen wallahi akwai matsala ya kamata mu gyara manzon Allah haka cewa man kutila duna malihi fa huwa shahidun wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun wa man kutila duna irzihi fa huwa shahidun ya za a yi a zo masallacin juma'a muna ji muna wai a tattara mutane suna fa sauraren nasiha ana jiran liman to liman yana ma hitowa ana sauraren nasiha ana jiran liman ya hito wai yan ta'adda sun ka shigo da bindigogi sun ka tattara mutane sun ka a Najeriya rahotanni daga garin Zugu da ke karamar hukumar Bukim a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun yi awon gaba da mutane kimanin arba'in da hudu dukkansu maza wannan lamari da ya faru ne lokacin da ake dab da fara sallar juma'a inda suka shiga masallaci suka kwashi mutane masu yawa ga rahoton da abda ya haɗa mana Shi dai wannan lamari da ya sanadiyar yin awon gaba da maza zalla a akalla 44 da 'yan bindiga suka yi a garin zugu na karamar hukumar mulki ta bukuyin a ta zamfara. Ya faru ne a jiya kamar yadda wani mazaunin garin ya sanar da ni yana mai cewa. Lallai 'yan bindiga sun shigo a garin zugu sun shigo kimanin karfe ɗaya zuwa karfe ɗaya da rabi lokacin da aka kira sallar juma'a suka shigo masallaci suka ɗibi mutane suka biyo nan kasuwa suka ɗiba suka wuce kimanin mutum arba'in da hudu. bayan mutanen da suka yi awon gaba da su sun kwashi wani abu. eh sun kwashi kamar irin abinci irin su biredi da kuma mutane da batururka. zuwa yanzu wani labari kuke shi game da wannan mutane da aka yi awon gaba da su. babu wani takamaiman labari yanzu muna dai zura ma Allah ido. wanga shine na farko da suka shigo ko ko sun sa shigowa dama? Eh sun sa shigowa. wanga shi ne karo na hudu a lokacin da suka zo babu jami'an tsaro eh to gaskiya babu jami'an tsaro domin mun ba mu dan so zuwa yanzu da aka yi awon gaba da wannan jama'a kun shaida ma jami'an tsaro abin da ake ciki to sun sani lalle an sanar da su amma dai ba mu ga wani dauki ba amma ranar da an ka dauke su ya ce din hakika sojoji sun zo amma ba su dauki wani dogon lokaci da kuma suka fice suka fice bayan wannan abin ya yanzu wane yanayi ake a ciki a wannan gari na zugu da ke karamar hukumar bukuyum da ke jihar zamfara muna nan muna ganin juyayi waɗansu duk sun wace sauran yan kalilan ne a cikin garin zaune muna ta zaman jiyayi. kamar mutanen da suka ɗauka arba'in da hudu kamar yadda ka ce dukkan su maza ne ko ku hada mata. dukkan su maza ne. daga bangaren hukumar 'yan sandan najeriya a jihar ta zamfara rundunar 'yan sanda ta tabbatar da faruwar lamarin sai dai ta kara da cewa ba ta da tabbacin yawan jama'ar da aka yi awon gaba da su. kuma da jin hakan jami'an tsaron 'yan sanda suka zabura zuwa yankin abin da ya hana 'yan bindiga cin karansu ba babbaka zuwa yanzu dai ana ci gaba da farauta 'yan bindiga kamar yadda sabon babban jami'in 'yan sanda na jihar ta zamfara ya bayar da umarni da a kama waɗanda suka yi wannan aiki domin gurfanar da su a gaban kuliya wannan hari dai ba shi bane na farko da ake kaiwa a wannan gari kuma ana yin awon gaba da jama'a da kayayyakin abinci masu ɗumbin yawa abu da halilu sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. wai har gwamnatin zamfara tana da wurin wata magana muna roƙon Allah ya isa ma waɗannan bayan Allah har yanzu da nika yi muku magana in ba yanzu da daddaren ga an ka an so su ba suna hannun yan ta'adda shugaban ƙasa na can bila kwanci ne gwamnan zamfara na nan kwance wai kun san matsalar da muke fuskanta arewacin Najeriya musamman Sokoto Zamfara Katsina waɗanda gwamnonin sun san an gaji da su sun san mutane ko da aka mutane ba za su jefa musu ƙuri'a ba to abinda su suke nuhi bari a yi amfani da wannan dama garuruwa da an ka tasuwa yan ta'adda sun kore kori mutane sai a yi amfani da a waɗannan garuruwan saboda kowane gwamna ya san ko da ƙuri'a nawa ya ci zaɓe to bari a yi amfani da mutanen da an haƙora 'yan gudun hijira INEC tun da sun ɗauki jami'an INEC sun ɗauka ba su da hankali ba su san abin da suka yi ba garuruwan da an ka wace sai a sa waɗannan akwatin nan shikenan ka ci zaɓe don shi za ku ga gwamnan sakwato hankali ne bai tashi game da wannan matsala gwamnan zafar hankali ne bai tashi gwamnan Katsina hankali ne bai tashi saboda ganin suka yi mutuwa sai ka hana cin zaɓe muna roƙon Allah ya kashe ku muna roƙon Allah ya sa ko da sha biyu na rana kai kun haɗe zaɓe su ko ‘yan adawa kun san matsalar su da ‘yan adawa sakwato da ‘yan adawar zamfara da ‘yan adawar katsina babu abin da sun ka kwanta inda in ba matsalar tsaro ba don haka da za su kamfen sakkwato matsalar tsaro gwamna yaƙi kaza yaƙi kaza da ita su ha kamfen zamfara ma yan adawa da ita su ha kamfen katsina ma yan adawa da ita su ha kamfen muna roƙon Allah duk wanda bai jin damuwa game da wannan matsala da ka faruwa Allah ka kare shi duk inda yake duk wanda ka jin daɗin abin da ka faruwa Allah ka kasai ya kamata mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta maganganu irin wannan misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dammi mu'minin la akabbahum Allahu fi nar da halittun sama da halittun kasa za su yi tarayya akan jinin mutum guda mu'mini guda la akabbahum Allahu fi nar Allah zai jicce su a cikin wuta don Allah wannan wa'idi na manzon Allah kai ko ba wa'idi ba manzon Allah cikin wani hadisi yake cewa zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatl rajulin muslimin gushewar duniya ta ruguje ya zan babu ta yahi sauki wurin Allah daga kashin mumini guda ya Allah mutanen arewacin Najeriya suna cikin matsala ba su da makama ya Allah muna roƙonka kai musu mahita ya Allah ƴan siyasan da kasu su yi amfani da insecurity don su ci zaɓe Allah ka kashe su ya Allah waɗannan gwamnonin Allah ka san sun zalunce mu Allah ka kare su inda ba su ba su tsammani Allah ka tattara su kai musu hukuncin da ya dace dace da su ya kamata mu sani abun Allah ubangiji ya kyauta kamar da kuka ji malam ya ambaci cewa daga cikin dalilan waɗannan hare-haren akwai wasu manufofi na siyasa magana ta gaskiya gwamnonin da wannan abu yake faruwa a jihar su ya kamata su ji tsoron Allah subhanahu wataala su cire dukkan wani abu da ya shafi siyasa ko son zuciya ko tsoron me zai biyo baya akan kujerarsu su yi domin al'ummarsu idan ka tsayar da irin waɗannan matsalolin daga jihar ka tsakaninka da Allah subhanahu wataala daidai iyawarka to ka kubuta a gaban Allah amma idan baka yi hoɓɓasa yanda ya kamata ba kamar abin yana tafiya sakaka ko dai saboda wata manufa ta siyasa ko saboda tsoron kada wani abu ya same ka to duk nan da aka zubar da duk mutanen da aka wulakanta ranar gobe alkiyama sai kun yi gani na matsalar Najeriya yanzu ta wuce a tsaya ana ta maganar shugabanni shugabanni eh da su kusance su ne sila su ne tushe amma magana mafita kawai mu koma ga Allah mu da kanmu mutane mu gyara alakan mu da Allah sannan a dage da istighfari tare da gyara halaye wannan zai sa ubangiji subhanahu ta'ala ya waiwaye mu da rahamarsa ko sun so ko sun ki dole sai zaman lafiya ga mai al'umma wannan matsala ta tsaro a kasar mu Najeriya magana ta gaskiya ta wuce duk inda ake tunani matsalolin sun wuce hankali wanda ya mutu baya da shekara ashirin aka ce Najeriya ce za ta koma wannan yanayin zai ce ƙarya ne waɗanda suka ga yaƙin mai tatsi ne wanda Allah ya suke da rai a yanzu suna kallon abin sun san cewa yakin mai tatsi ne zan iya cewa kaso biyar ne daga cikin ɗari na abin da yake faruwa a wannan lokacin abin ya munana idan kana jin wani abin wallahi hankali ba zai ɗauka yanzu ku duba ku gani masallacin juma'a a ce masallacin juma'a duk rintsi in an kama arba'in ta iya yiwuwa ba ma ta iya ba ne dole ne tunda dai mutanen da aka kama can arba'in aka tafi da su ba su ɗau mataki ba za mu iya cewa sama da ɗari biyu sun tsere daga masallacin har aka kama waɗannan aka bar ta cikin jeji da su ba soja ba dan sanda duk da yake sun ambaci cewa sun ka dauki sun yi kokari su hana amma me yasa aka ba a zo an hana su tafiya da su ba ina sojoji ina yan sanda abin ya fi karfin su ne makamai suke da su waɗanda jami'an tsaro ba su da su ina jiragen yaƙi da ake da su a cikin waɗannan jawabai na malam murtaza bayan ɗora laifi ga hukuma ya sake zargin mukan al'umma cewa za a yi wasu mutane su zo a ce adadin masallata duk inda aka ce ga masallacin juma'a irin wannan wanda har aka biki kimanin mutum arba'in to kakkara ba ɗayan biyu masallacin ya haɗa mutane sama da mutum ɗari biyu ko ɗari uku amma za a iya kama mutum arba'in a cikinsu kuma a tafi salin alim ba komai yake janyo wannan ba sai tsoron mutuwa da jarabar son duniya kamar yadda manzon Allah ya faɗi dalilan da za su sa manzon Allah ce yushaku yushiku ko yushaku an tatada'a alaikum al'umam ana dabda al'ummomi su ca akan ku sabai suka ce saboda karancin mu haka za a yi mana wannan abu a wannan lokaci manzon Allah ce a ranar kuna da yawa yace abin da zai janyo haka shine hubbud dunya wa karahiyatul maut jarabar san duniya hubbud dunya wa karahiyatul maut kin jarabar san duniya da kin mutuwa wannan shine sababa mana wannan wulakanci da. to ba ma zargin hukumar tsaro ta ƙasa muna kyautata zato ga sojoji da 'yan sanda suna kokari wajen yaƙi da ta'addanci amma lallai ana siyasa da rayukan mutane ana siyasa da rayukan mutane ba abin da mu ce sai dai Allah ya isa tsakaninmu da waɗanda Allah ya rataya alhakin tsaron mu akan su suka saka ci Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli ya zauna mana da ƙasar mu Najeriya lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh